wallafar safiya musa abdullahi Hukuma, suna na shukura wacce ni zan je aka da shirin a halin yanzu Masu sauraro idan ba ku manta ba, a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne, a inda Mai rake cewa, sai yau kuttun farin jinin ke fashe ne indo, Mai rake faɗa cike da al'ajabin halayyar ɗan adam. Kara ɗin maroƙa kuwa har wani bai gane na wani. A haka ne ta jiyo sanarwar ɗaurin aurenta daga bakin ɗaya daga cikin maroƙan wanda ya fi kowa karaɗi da zaƙin murya. A nan ne muka tsaya yanzu ka za mu ci gaba. Idanuwansa ya lumshe sanda aka kammala karanto siga aka shafa fatiya. Yana jin kamar gaske wani bari na zuciyar shi na gaya masa ba gaske ba ne ko ma me yana jin daɗi cikin zuciyar shi ko babu komai ya cika wa Anni burinta na kawo yarinya cikin ahalinsu. Burin Anni shi ne nashi, bai fatan ta so wani abu guda ɗaya da ba zai iya bata shi ba, ko da kuwa rayuwarsa ce. Ta damu da ita sosai, kamar ma ba shi ya zo da zancenta ba, ita ce ta zo da shi. Kullum zancenta take da sauran kwanakin da suka rage mata da za ta bar gidan daji ta dawo cikin nasu gidan. Ta dokanta sosai, tana ganin kamar hajar ɗinta ce ta dawo, Ya tabbatar za ta yi farin ciki a sanda labarin ɗaurin auren ya suke kunnanta. Yana jin wannan farin cikin ne yake taya ta shi ma. Wasu sabbin hawaye ne suka gangaro mata ta gefen idanuwanta. Ta cusa hannuwanta ƙasan filo ta ciro wayarta. Lamba wayar umminta ta lalubo, sannan ta shiga wajen rubuta saƙonni, ta fara rubuta mata. Duk da na sani, ban daga cikin yara masu ‘yanci, ban daga cikin yaran da za a nema wa albarka saboda laifukansu, Da iyayensu. Na sani faɗar ba ta da wani amfani a gare ki, amma a daidai wannan lokacin ina mai neman alfarma a gare ki karo na biyu a rayuwata. Ki saka wa rayuwata albarka a ranar da aka ɗaura igiyar wani, ki nema min afuwa da albarkar rayuwa wajen Ubangijinmu, ko da cikin zuciyarki ne ke da Ubangiji, ko da wannan ce alfarma ta farko kuma ta ƙarshe da za ki yi wa rayuwata, na bar ki lafiya. Daga ƴarki, mai mafarkin wata rana za ta ganki, ta rungume ki, kamar sauran ki. tura mata ta yi sai da ta tabbatar ya je sannan ta mai da wayar ƙasar filo ba tare da ta saka ran samun amsa ba duk yadda aka dinga hada-hada da shigowar tawagar angwaye cikin gidan ta yi lub babu inda ta motsa duk da tana jiyo su suna cikiyar angon har suka yi suka fice ta ki ta fito ko nan da can kusan aliya ce ta zama uwa ta zama makarɗiya ƙarfe hudun yamma inna laraba mai aiki ta iso tuni maman aliya suka juya ita da abbanta bayan ta saka mata kuɗi masu yawa a hannunta ta ce ta riƙe. Da hanzari Aisha ta duro daga gado ta rungume innan tana sakin kuka. Lallashinta ta dinga yi tana mata faɗan kukan da ta yi da ya sauya mata fuskarta ga zazzaɓi a jikinta. Sai da ta nutsu sannan ta yi mata nasiha gami, da jan hankalinta. Nasiha ta yi mata tasiri matuka saboda ta nusar da ita abubuwa da yawa. Wannan shi ya taimaka ya riƙe ta har zuwa dare ba ta sake zub da wata ƙwalla mai yawa ba da zai mata illa ba. Sai dai kawai ga ta nan ne sukuku wanda mutanen ƙauye da yawa ke ganin rashin ganin mahaifiyarta da kala alaƙar da ke tsakaninsu ne yake haifar mata da sanyin jiki. Tun daga zuwansu zuwa dawowa yake karanta abubuwa da dama daga cikin rayuwarta. Ya ga gaskiya zallam, ya ga ainihin labarinta da take bashi, ƙarara kusan a aikace. Baya manta zuwan shi na farko, tattakin da ya ya je ƙauyen nasu cikin gidan nasu, cikin gidan a zuwa mai bincike kan wace indo ba tare da sun san wayen shi ba, maganganu marasa daɗi da ya ji a kanta da mahaifiyarta daga bakunansu, abubuwan da ya karanto daga idanuwansu, amma ga mamakinsa zuwa na biyu da ya je da sab, da saɓanin abin da ya je musu da shi, da farko sai ga shi faraɗa ɗaya komai ya canza, cikin ƙanƙanin lokaci ya ya siya mata ƙauna da soyayya mai tarin yawa, duk da aidiyan ‘yan ce wanda Allah ya sallaɗa mata ƙauna da soyayyar Aisha, duk da bata taɓa sanya ta a idanuwanta ba. Da gaske ne, kaso mafi yawa na mutanen duniya sun sauya, babu mutunci, babu ƙauna, babu soyayya. Komai suna auna shi ne kan mizanin me, me kake da shi, me ka mallaka, waye kai, wa ka sani waye san ka. Za ka iya siyan komai idan kana da kuɗi, za ka iya mallaka komai, komai yana iya zama naka idan kana da abin hannunka. Yakan kwatanta yanzu da rayuwarsa ta baya sai yake ganin bambanci na zahiri mai tarin yawa. ya sauya abokan rayuwa da yawa, ya rabu da waɗansu da yawa, ya sauya wasu da yawa, saboda walƙiya da aka yi suka wa kowa ƙuru-ƙuru. Kusan shirinsa ya fi maganarsa yawa cikin motar, saboda tsohon ciwon kansa da ke son ya tashi, wanda hayaniya da kuma tarin tunani da ke cunkushe a kunyarsa ke son tayar da shi. Da fari, Mahmud bai gane ba, ya addabe shi da tsokana ko dai kewar amarya yake, bai samu ya ganta ba. Sai daga bisani ya gane Matsalar ciwon kan nashi ce ke son tashi. Tilas ya tsaye da ayarin motoci suka koma ɗaya shi da kalifan iya su biyu yadda hakan zai ba shi damar hutawa sosai. Ƙarfe takwas na safiya suka gama shiri komawa gidan dadi wanda hakan su wasu ka zartar a cewarsu a gidan mutumin da ya rike ta kamar ɗiyarsa za a ɗauke ta a miƙa ta gidan mijinta. Ita kam ba ta da wani tsari sai yadda suka tsara. Wannan karon ma ce musu kawai aka yi su fito ga mota Wannan karon bata ce bata musa musu ba, bata ce komai ba suka fito. Motoci guda biyu ne wanda wannan zuwa Guda ɗaya ita da Aliya ne da Nero. sai Larai da Bahijja, yayan baba Bahijja, ‘ya'yan baba Auwalu. Ɗaya motar kuwa Gimbiya Inna Yalwa da Inna Kulu. Ga mamakin Aisha, Inna bata ce komai ba, ko ta yi wani abu na tada hankali kan an haɗa su muhalli ɗaya da Inna Kulu ba. Sai kuma Lanti, matar baba Sadi, Baba Sadisu da kuma ƙannen ummi mata su biyar, jimilla wajen su goma suka nufo gidan dadi. Kamar wancan karo wannan ma tafiyar bata wani wahalar da su ko sun gani santa ba, cikin mintoci zuwa awa guda suka isa gidan. Su ma gidan a cike yake da 'yan biki. Hakan nan suka ratsa zuwa cikin gidan, Aisha na musu jagora, bata wuce ɗakinta ba, sai da suka soma zuwa wajen Moni don su gaisa. Sama-sama ta karɓe su kafin daga bisani su wuce zuwa ɗakin Aishan suya da zango. Ƙarfe biyu na rana ya shiga ɓangaren Annu, ya kasa daurewa duk da yawan jama'ar da ke gidan da sunan 'yan biki da kuma ciwon kanshi da yake son ya dawo. Ciwo ne da ya same shi kusan shekara goma baya bisa wani dalili. Tun jiya rabon shi da ya ganta abin da bai saba yi ba, in dai yana gari ko yana ƙasar. A kasalance yake takawa zuwa ɓangaren nata, sanye da farashar da riga, iya gwiwa, mai dogon hannu da wando, da alama masu haɗe da babban riga ne, wanda ya bar wa Mahmud ajiyarta a guest house ɗin shi da suka sauka shi da sauran abokan shi da suka halarci bikin. Duk da ba yadda bai yi da su, su yi zaman su ba, amma kowanne sai da ya zo mishi. Kan shi babu hula hannunsa ɗaya sanye cikin aljihun wandonsa, yayin da ɗaya hannun yake riƙe da hular da bai saka ɗin ba. Duk inda ya gifta, ido ake bin shi da shi, kamar yadda aka san amarya da ango da farin jini, haka aika dinga tsokanarsa. Murmushi kawai yake yi wanda kusan na yaƙe ne, saboda ciwo da kanshi yake yi. Yakan tsaya wani waje su gaisa, wani waje kuma ya wuce abin shi. Da yake ya san kowa ya san kuma dalilin da ya sa mafi yawancinsu suka tare suke tarayya da su. A haka ya cimma Ammi a falo, ta zauna ita da sauran 'yan uwa kowa na sabgar gaban shi. Falon ya cika da hayaniya da surutu. Dalilin kenan da yasa ya ji ba zai iya zaman falon ba, Bayan sun gama gaisawa ya miƙe, inda wasu mata da ke zaune su uku, kowace ta ke ƙasa, tana ƙisma abin da za ta faɗa wanda zahiri abin da ke cin zuciyarsu ko inda a zahiri akwai abin da ke cin zuciyarsu ne. Inna Maryam, wadda kusan ta fi su rashin haƙuri, kuma mahaifiya ga Zinat, ta ce, Ka dai ‘yar uwarka Khalifa, ƙarfi da yaji. Duk daɗin auren bare, ai ɗan uwa ya fi shi ko? Da a cikin ‘yan uwanka, ka auri ɗaya, kai kanka ka san yanzu farin cikin da ake ya fi haka. Murmushin gefen baki ya wanda ya fi kama da motsa fuskarsa ne kawai. Bai san me yasa wasu mutane san Allah bai halicci kunya a ƙwayar idanuwansu ba. Bai san me yasa wasu suke da saurin manta ba bara ba. Bai cancanta idan ka aikata sharri ka mance da kayi ba, domin shi ɗan ɗan aiki ne. Duk daren daɗewa wata rana zai dawo, zai dawo wa me shi. Ta manta lokacin da ‘yan uwa suka kasa ta buka komai ga rayuwarsu, ta manta sanda suke gudun su, kowa ke kyamata haɗa muhalli da su, ta manta cewa baran bare baran da basu san daga ina ya fito ba, shi ya tallafi rayuwarsu, ya yi musu abin da kaf su suka kasa yi musu, zai so ya jefa mata duk wayannan tambayoyi, sai dai kuma a yanzu bai jin yana da lokacinta, sai kawai ya saka kai ya shige ɗaki, ɗakin gadon Anni. Saman gadonta ya zube flat yana tallafe da ƙeyarsa da tafukan hannayensa da ya haɗa da ya haɗa guda biyu waje ɗaya idanuwansa a lumshe kunnuwansa na masa tariya kururuwan maroƙa da ke faman kiransa da ango angon aisha a wancan awannin da suka shuɗe yana tariyo yawan jama'an da suka halarci wajen manyan mutane a ƙasar nan da wajenta mutanen da bai taɓa tsammata a rayuwarsa zai yi tarayya da su ba. Lafiya dai Khalifa ya ji muryar Anni ratsa dodon kunnensa, idanuwansa da suka ɗan kaɗa ya buɗe ya kalle ta da su, sannan ya miƙe ya zauna sosai saman ganin Ba komai, kaina ne yake ɗan ciwo kaɗan, hayaniya ko? Dama na yi zaton faruwar haka. Ka sha magani? Kai ya gyaɗa. Na sha, to Allah ya sauwaƙi, Amin. Batun ɗauko amarya, an yi ta faɗa tana dubansa. Bai san sanda murmushi ya subuce masa ba, mai sauti. Shi shaf ya manta da ajanda, ya manta da ajanda ta gaba ma, ta ɗauko amarya. Anni, kina son yarinyar nan da yawa. Allah ya sa ita ma haka ne. Murmushi ta yi, Khalifa, yarinyar ta wahala da yawa. Ya kamata zuwa yanzu, ta san akwai soyayya, ƙauna da tausayi a ban ƙasa. Ya kamata ta ji yadda sauran mutane suke ji idan suka samu mai nuna musu ƙauna. Ka sa a ranka, amana ce za ka riƙe saboda Allah, kar ka sanya cutarwa ko matsantawa a tsakaninku, ka ba ta ‘yancinta wanda bai saɓa wa addini da shari'a ba. Hakan nan ya ji zuciyar shi na bugawa da kalaman Anni. Yana jin kamar ta ɗora masa wani ƙaton dutse saman kan shi sai kawai ya miƙe. Ƙarfe nawa za su je taho da ita, kamar biyar ko shida, ba damuwa. Tare suka fito da annan ya fice daga sashin nata, ya koma nashi ɓangaren, don yana buƙatar 'Ba baya son hayaniya ko zai, ko zai samu ciwon kan nashi ya sauka. Bai jima da shiga ba, bacci ya awon gaba da shi, mai nauyi, bai tashi farkawa ba sai karfe huɗu da rabi. Subhanallahi, ya ambata, ganin lokacin sallah ya kubce masa. Da sauri ya dira daga gado, ya wuce toilet ya kama ruwa, ya yi alwala ya fito ya tada sallah. Yana tsaka da azkar ɗin yammaci, ya saura, Mahmud ya kira shi, wai ina ka shiga ne, a kasalance ya ce, ina gida, anya kuwa irin wannan murya ko dai amarya ce. Tsaki Khalifa ya ja, Muhammad yana magana kamar bai san komai kan auren ba. Me yake faruwa? Ya je ko masa wata tambaya ta daban, magana ɗauko amarya fa, sai yaushe, biyar zuwa shida an ta ce. To ba damuwa, ciwon kan fa, da sauƙi dai, bai kai na ɗazu ba. Allah ya ƙara afuwa zan sake neman ka. Oke, ya faɗa yana katse ya ci gaba da azkar ɗinsa, kafin daga bisani ya lula duniyar tunani. Karfe biyar da rabi yana shirin shiga wanka ko zai ji ƙarfin jikinsa, kiran Mahmud ya sake shigowa. Min fito da dukkan motocin nan fa, yau ne ya fi cancanta a yi amfani da su. Da su za mu tafi ɗauko ta. Idanuwa ya zaro yana mamakin Mahmud. What? Mahmud, dukkan sabi, dukkan sababbin? Ka san me zan yi da su? Wai kana nufin duk yawansu da su za ku tafi? Kamar za ku taro president? Ta fi president ma, ya faɗi yana katse kiran. Sauke waya Khalifa ya yana binta da kallo cike da mamaki. Kada kai kawai yayi, ya shiga toilet din ba tare da ya sake bin ta kan Mahmud ba. Gaba ɗaya layin ya ɗinke tsaf da jama'a. Ko da baka san wajen ba, idan ka zo wucewa za ka san cewa biki ake. Daga cikin gida kuwa, bangaren Asma'u Amaryam an gama shiryawa tsaf. Ko irin kunyan nan, tsoro da fargaba na amare babu ita tattare da ita. Kwalliya ta tsara sosai kamar ranar nema ake jina ɗin tata. Ƙawayenta ‘yan bana bakwai kewaye da ita suna sake tunzura ta tare da hirarrakinsu. Lubuna ƙawarta wacce ita ce ta biyu baya ga mai sunanta Husna ta shigo tana cewa gas ɗin nan ya gai gama fitowa da ke asma. Ke kin ga sabbin motocin da suka jera a layin nan kar da su da alama ma ba a taɓa hawan su ba. Iya ganin ka su ne kala ɗaya yadda kika san za a rike shugaban ƙasa. Wata ɓoyayya ajiyar zuciya ta saki sannan a fili ta yi da idanu. Dukkan fargabanta na tafiya, ta ɓoye dukkan wani gata da Aisha ta fita, tsoronta kar a baro ta ranar da za a kai su. Ta toshe duk wata kafa da za ta fidda labarin aljanna duniyar da Aisha ta samu. Tana tsoron kar a ɗaukan amarya su yi shirin da zai rusa nata. Wanda kallo zai koma sama, maimakon a kalle ta ya zama Aisha ce a barkallo. Ashe da wasan Hamid yake mata, da ya gaya mata cewa mota biyu zai kawo, shi baya son hayaniya a zo a cika mishi gida, a ɓata masa waje. Tun da ya faɗa, ta kasa challenge ɗinsa don kar ya yi fushi, amma kuma a fargaba take na kada ya aiwatar da abin da ya faɗi ɗin. Ashe ma wasa ne, ki ce yau ranar mu ce, idan da rabo mu ma sai ki ga mun dace da wani don ɗin fa. In ji sai ba. wadda magana ta ta farantawa da yawa a wajen ta farantawa da yawa a wajen rai. Shewa suka saka sannan suka shiga tafawa cikin walwala da nishaɗi. Asma'u kam ji take kamar ta shiɗe don daɗi. Kanta ya sake kusuwa Ta ji ba komai ba ne don Aisha ta fita da gida tun da an kankaro ta a nan kuma za ta ci gaba da toshe duk wata hanya da ƙawayenta za su san mijin Aisha sama yake da nata mijin. Ta ɓangaren Aisha kuwa tana yin komai ne bisa umarnin Aliya. Tun ɗazu da dadi ya zo ya musu nasiha da ban kwana na ƙarshe ta take ji kamar idan ta fita daga gidan ba za ta dawo ba, kamar ta ce ta fasa auren, kamar ta ce ta fasa tafiya, su yi ta zaman su da su Asma'u tana daure wa halayyarsu Tabbas sabo mugun abu ne, sabo turken wawa ne. Ba ta san da wani baki za ta yi wa dadi godiya ba, Ba ta san cikin addu'o'i wace addu'a ya cancanta ta yi masa ba. Sai dai kawai ce ta roƙa masa gafara da rahmar Ubangiji har ƙarshen rayuwarta. Tana zaune saman dogon kujera a gaban mudubi, Aliya na shirya ta. Sun yi faɗa ya fi sau nawa. Duk abin da ta saka mata sai ta cire. duk abin da ta goga mata sai ta goge sai da aliyan ta nuna fushinta sannan ta tsaya ta mata madaidaiciyar kwalliya wadda ba ƙaramin kyau ta yi wa Aisha ba. Kamar ka sace ta, ka gudu. Kwalliya mai sanyi babu hayaniya ba cin, ba cin waje. Tana tsaka da feshe ta turare waye Aliya ta ɗauki ruri. Da hannu ɗaya ta ɗaga saboda ɗayan ɗayan ya ɓaci da hoda, ta kara a kunnenta. Oke, oke to shikenan. Ta amsa. Wayar ta datse tana fidda murmushi idanunta akan Aisha. Ko iya haka? Aka tsaya Khalifa ya faranta ne. Na gode masa kwarai, sai da ta dubi ‘yan uwan Aisha da ke ɗakin ta ce, duk motar da kuka gani baƙa mai ɗauke da wani tambari a jikin motar, motar ɗaukar indo ne. Ku shiga duk wanda kuka gani, kuka ga dama, kowace mutum ɗaya za ta ɗauka, motocin sun mana yawa, duk wanda ya muku magana, ko ya gaya muku maganar banza, ku mayan masa. Dariya suka sanya Aisha na bin su da kallo. Tun jiya Aliyar ta zige su baki ɗaya, sun kuma hau, kowa ya san yanayin yadda Wasu yaran karkara suke, bare yanzu da Aliya ta sake tunzura su. Murya ƙasa ƙasa don son mata son maganar ta ce, Aliya, kin zama babban kwabo, ke kika ce, ke kike sake tunzura su. Idanun Aliya ta fito da shi tana tsayawa daga rolin ɗin mayafin da take yi tana duban Aisha. Kin manta abin da Hausawa suka ce, rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya tak ta mai kaya. Shekara nawa ana abu ɗaya, so ba ruwanki malama, ki bar mu yau mu, yau mu huce takaici. Bakinta kawai ta ja ta suke,